Karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi ke nan agogon GMT masu saurare da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin za a ji cewa an ayyana zama makoki na kwanaki uku a Kenya bayan mutuwar ɗalibai goma sha bakwai a wata gobara a makaranta. 'Yan sanda a kanada sun kama wani mutum da ake zargi na kitsa kai hari kan Yahudawa a birnin New York a ranar cika shekara guda da harin Hamas kan Isra'ila. A Najeriya hukumomin soji sun ce dakaransu sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da 150 a wannan makon tare da kubutar da tarin mutanen da ake garkuwa da su. an samu da an shiga an tarwaza su kuma an samu nasarori da dama alal hakika da an kashe mayakansu da dama kuma har ila yau da an samu da an kubutar da wannan ainihin mutane da aka yi garkuwa da su To a wani yunkuri kuma na inganta rayuwa da lafiyar tsofaffi a karon farko a jihar Kano an buɗe wani sashi a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da zai ke bada kulawa ta musamman ga tsofaffi mata da mazazalla. akwai likitoci wanda za a ajiye a wurin nan su za su ba wa mutum kulawa ta gaggawa ko hanta ko koda so akwai kuma likitoci da su ma suke da sha'awa na kula da dattijai Muna tafa da wannan a filin gani mina hanya. To amma kafin mu je ga rahotannin sai na gabatar da labaran duniya sunana Umai Masana Abdulmomin. An ayyana zaman makoki na kwanaki uku a Kenya bayan mutuwar ɗalibai goma sha bakwai a wata gobara a makaranta. Shugaban Kenya William Ruto ya ce za a aiwatar da bincike kan yadda wannan lamari ya auku bayan duk waɗanda aka kuma duk wanda aka samu da laifi za su fuskanci shari'a. Many parents are still waiting anxiously to find out if Wakilar BBC ta ce akwai iyaye da dama da ke cikin zilimi da fargaban ko ɗaliban da ake cewa ba a gani ba akwai 'ya'yansa a ciki. Ɗalibai goma sha bakwai suka ƙone ƙurmus a gobara da ta tashi a makarantar kwana da ke tsakiyar gundumar Inyeri a birnin Nairobi. sama da mutane dubu biyu suka yi kokarin ceto yaran wanda galibinsu suka shige karkashin gado a lokacin gobarar yan sanda sun ce sai dai a yi amfani da gwajin kwayoyin halitta na dna wajen tantance gawawakin su yan sanda a canada sun kama wani mutum da ake zargi na kitsa kai hari kan yahudawa a wata cibiyarsu da ke birnin new york na amurka a ranar cika shekara guda da harin hamas kan isra'ila Wakilin BBC ne ke cewa babban mai shari'a a Amurka Merrick Garland ya ce Muhammad Shazib Khan ɗan asalin Pakistan na shirin tafiya Amurka domin ƙaddamar da harin bindiga kan Yahudawa. An cafke matashi mai shekara ashirin a Cuba kuma ana shirin gabatar da shi gaban kotu a ranar 13 ga watan Satumba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a ƙaddamar da cikakken bincike kan mutuwar matashiyar nan 'yar Turkiyya mazauniyar Amurka a gabar yamma da kogin Jordan a yayin zanga-zanga a ranar Juma'a. Kakakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya jaddada cewa dole ne a rika kare rayukan fararen hula a kowane lokaci. we would want to see a full investigation. Ya ce za so ganin an gudanar da cikakken bincike kan wannan lamari da kuma hukunta masu laifi. shaidu da jami'an falasɗinawa sun ce sojojin isra'ila ne suka harbe aisanur esgi egi aka a lokacin wata zanga-zangar kin amincewa da faɗaɗa matsugunan yahudawa a garin beta sojojin isra'ila sun amsa cewa tabbas sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar amma sun ce za su binciki lamarin turkiya ta ɗaura alhakin kisan mista ko matashiya egi akan gwamnatin isra'ila To kuna shin waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Guguwar da aka lakabi da Super Yagi ta afkawa tsibirin Hainun na China tafi da iska mai ƙarfin gaske da ke gudun kilomita 230 a sa'a guda. Guguwar tafi da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta haifar da ambaliya akan tituna da katse layukan wuta da kakkarya bishiyu. an kwashe sama da mutane 400 daga matsugunan yankin bayan hasashe ya nuna tahowar guguwar da girman barnan da za ta tafka a yankin da ke kudancin china guguwar ta kasance mafi karfi da ake gani a yankin sama da shekara goma yanzu haka guguwar ta doshi arewacin vietnam kuma sake karfi take tun bayan tasowarta daga arewacin philippines a farkon wannan makon. Dabban masu zanga-zanga sun fantsama a kan titunan jihar Manipur da ke arewa maso gabashin Indiya bayan shafe kwanaki 'yan tawaye na kai musu har-haren bam da rokoki. Ɗalibai sanye da kayan makaranta, ƙungiyoyin mata da sauran al'umma sun fito kwai da kwarkwatan su ɗauke da alluna da tutoci suna Allah wadai da waɗannan har-hare da suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla uku a ƙasar mako guda. ko a jiya juma'a sai da aka kashe wani malamin addini bayan harba makamin roka a kan rufin gidansa to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To madalla sai kuma rahotanni kuma kamar yadda aka ji a cikin labaran duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙarin ko ta yi kiran da a gudanar da cikakken bincike akan kisan da aka wa matashiyar nan 'yar turkiya mazauniyar amurka a gabar yamma da kogin jordan a yayin zanga-zanga a ranar juma'a. ganau da kuma jami'an falasɗinawa sun ce sojojin isra'ila ne suka harbi aisanur isanur egi aka a yayin da ta bi sahun masu zanga-zangar da aka yi tsawon mako guda don nuna kin amincewa da faɗaɗar da ake wa matsugunan yahudawa a garin beta ga aisha sharifafa da ƙarin bayani matashiyar mai shekara 26 ta bi sahun masu zanga-zangar ne a garin beta da ke kusa da nablus kuma ta game da ajalinta ne sakamakon harbin kan mai uwa da wabin da sojojin Isra'ila suka yi a yankin da yake mayar da martani kan lamarin. Mai magana da yawon sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen dujaric ya ce suna so su ga an gudanar da cikakken bincike akan kisan da aka yi wa matashiyar kuma dole hukunta duk wanda ya aikata wannan ta'asa. Ya ce dole ne su tabbatar da kariyar fararen hula a kowane lokaci. I had not heard of this case. I can tell you that we, of course, uh, we would want to see a full ya ce ban taba jin irin wannan ba uh, zan iya shaida muku cewa da uh, gaske muke muna so mu ga an gudanar da cikakken bincike akan wannan lamari uh, kuma dole a yi duk abin da ya dace idan an gano gaskiyar abin da ya faru sannan kuma ina so na sake nana da cewa dole ne a riga kare fararen hula a kowane lokaci wasu hotuna da aka ɗauka na wajen da aka yi harbin su nuna yadda jami'an lafiya suka ɗauki miss igi a cikin mota ɗaukar marasa lafiya inda aka tafi da ita asibiti wani bayahudi mai fafutuka da shi ma ke cikin masu zanga-zangar ya ce ya ji karar harbin bindiga har sau biyu rundunar sojin isra'ila dai ta amsa harba bindiga akan masu zanga-zangar sannan ta ce tana duba lamarin a gaida aisha sharifafa da wannan rahoton to idan muka je najeriya kungiyar bayar da agaji ta kasa da kasa ta save the children ta ce mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a yammacin afirka ta raba kusan mutane 950 da muhallansu tare da kawo cikas ga ilimin yara a daidai lokacin da ake soma shekarar karatu ta bana. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a ranar Juma'a inda ta ce sauyin yanayi ya taka rawa wajen haddasa ambaliyar ruwan da ta shafi ƙasashen Najeriya da Nijar da kuma Mali a yammaci da tsakiyar Afirka. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Ƙungiyar ta Save the Children ta ce akwai ɗaruruwan yara ƙanana da yanzu haka suka rasa matsugunansu suna fuskantar cututtuka da yunwa da kuma tabarbarewar ilimi saboda makarantu sun cika makil da iyalai da ke gudun hijira sakamakon bar muhallansu da ambaliyar ruwa ta lalata. Save the Children ta ce kusan mutane dubu ɗari tara da hamsin ne suka rasa matsugunansu inda Najeriya ke da kimanin mutum dubu ɗari shida da arba'in da tara da ɗari ɗaya da tamanin da hudu sai jamhuriyar Nijar mai mutum dubu ɗari biyu da ashirin da biyar Ghana ƙasar Mali na da adadin mutum dubu saba'in da uku da ɗari bakwai da Gwamnati gwamnatin nijar ta ce sama da mutane 700,000 ne suka rasa matsuguni yayin da mutane 273 suka rasa rayukansu tun bayan fadar damina a cikin watan yuni kungiyar ta save children ta kuma ce kasar najeriya wadda ke makwabtaka da nijar na da kimanin jihohi 29 daga cikin jihohi 36 wadanda ambaliyar ruwan ta wa ta'adi makon cika da tumbatsar da kogunan kwara da benue suka yi abin da ya sanadiyar mutuwar mutum 200 sama da kadada 215,267 na gonaki suka lalace abin da ake ganin babbar barazana ce a kasar da tuni ake fama da karancin abinci haka zalika hukumar ta ce ɗaya daga cikin yara shidda a faɗin najeriya ya taɓa fuskantar yunwa a watan yuni zuwa agusta na wannan shekara wato ƙarin kashi ashirin da biyar cikin ɗari kenan idan a kwatanta da bara a ƙasar mali kuma rahoton ƙungiyar ta sabda da children ya ce fiye da rabin waɗanda suka rasa matsugunan su yara ne abin da ya sa gwamnatin kasar ta ayyana lamarin a matsayin wani mummunan bala'i ga ƙasa ƙungiyar ta ce sauyin yanayi yana daga cikin abubuwa na gaba-gaba da suka haddasa hakan a nahiyar afirka daraktan yada labarai na kungiyar ashiyar yammaci da tsakiyar afirka bishina shalitil ya ce kasancewar waɗannan ƙasashe sun daɗe suna fuskantar rikice-rikice masu nasaba da rashin tsaro hakan ya haifar da tasgaro wajen samar musu da agaji zubairu ahmad bbc hausa a abuja nigeria. To rahotanni daga garin bindigi da ke jihar Yobe sun ce ambaliyar ruwa ta mamaye garin har ta lalata gidaje gonaki sannan kuma ruwa ya tafi da tarin dabbobi. ambaliyar ruwa fa ya wuce yadda ake tsammani abin ya sha kan mutane ya yi mummunan tari domin kusan gidaje da yawa na lakan nan duk sun narke fa sun rurrushe barazanar ruwan ya yi yawa abin sai abin da Allah ya kawai gine-ginen gwamnati primary school da kuma asibiti can aka kokkoma da yake yana ɗan karɗu haka. To sai ku kasance da mu a cikin shirin hantsi domin jin cikakken rahoton. A nan kuma hukumomin sojin Najeriya ne suka ce dakarun ƙasar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da da hamsin a cikin makon nan tare da kama wasu da dama da kuma kubutar da tarin mutane da aka yi garkuwa da su. A wata sanarwa da hedikwatar tsaron ƙasar ta fitar ta ce sojojin sun yi nasarar tarwatsa sansanonin wasu manyan 'yan bindiga biyu a jihar Katsina da kuma Kaduna baya ga nasarorin da suka samu akan satar ɗanyen mai a kudancin ƙasar. mataimakin daraktan yada labarai na kwatan tsaro group captain ibrahim alibukar ya yi wa muhammad anur muhammad karin bayani akwai wani wato kaman babban yan ta'adda wato shugaban yan ta'adda da yake damun suna nan sansanin su yana nan a saunin eh, saura a nan safa na local government mai suna sadiku da kuma wani alhaji yusuf shi ma yana yadi ah, wato kaman dajin yadi din nan a giwa local government area kaduna an samu dai an shiga an tarwaza su kuma an samu nasarori da dama alalakika to kamar wace irin nasara aka samu a waɗannan wuraren biyu musamman da aka kai eh to ai dama nasaran shine kawai tunda ba ta gari kaga baya da ma amfanin ma ya zauna ya yi rayuwa dama mu dama mun fita ne mu mu neme su tunda ba su son zaman lafiya mutum kuma kaga baya son zaman lafiya sai mu yi masa abin da muka mu muka sani To uh, waɗannan hare-hare da kuka kai uh, kun kama shugabannin sansanonin ne ko kuma dabobin? An dai samu dai ai nasarori tun da an kashe eh, wato kaman mayakansu da dama. Kamar wannan makon in ka duba wannan rahoton za ka ga cewa ah, mun yi nasara ko da yake mun jimlan abun ne na gaba ɗaya a kasar nan mun samu mu dai mun hallaka yan ta'adda kusan ɗari da biyu duk ah. sassanin kasar nan kuma an kama ɗari kuma da tara ransu. Eh, kuma har ila yau da an samu da an kubutar da wannan ainihin mutane da aka yi garkuwa da su kusan 81 duk dai a cikin wannan mako. Ha, to kamar ku kuma waɗanne irin kalubale kuka fuskanta a waɗannan farmaki da kuka kai? Kada hakika dai kasan a yaki cikin damuna canjin yanayi kaga zai iya jawo ainihin cikas ko kuma zai iya kawo kamar kalubale amma kuma duk ba wani matsala ba ne tunda za mu ma in aka samu wannan akasin sai mu kuma mu canja tsalo tunda kaga an koya mana dabaru da yawa haka dai za mu yi ta yi har dai sai mun gade abin da ya haɗa wa buzu naɗi. Eh, irin waɗannan ah, kamar nasarori da kuke bayyanawa kuna samu ka sai a ga kamar su waɗannan ah, 'yan bindiga suna fitar da wasu bayanai haka kamar wasu hotuna na bidiyo haka da sauransu suna kalubalantar ku ku zo eh, ka san da shi yaki ya gaji wannan ai wato a turanci ana kiran shi propaganda wato in mutum ya ga cewa gashi nan dai an kusan dai a gama da shi to sai samu wani dabara na propaganda to amma kuma dole ne mu amfani da wannan damar kuma mu jawo hankalin 'yan najeriya don su ma suna da matsalolin taimakawa ɗan ta'adda ta wannan propaganda ɗin ɗan ta'adda kuma bai dace ba To kasu wannan yakin ba na soja ba ne kaɗai tilo na dukkanmu ne 'yan najeriya tunda wannan bayan allah ba su bar kowa ba so kuma ya kamata mu haɗa kanmu eh, sun siya maɗaurinki ɗaya mu samu dai mu yaki wayannan bayan allah mun san dai ainihin 'yan kasa ba su da bindigogi ko wannan amma a yi kokari a bamu wato abin da muke kira timely information bayanai na sirri kuma da sauri don kaga mafi akasari sai kaga sun gama shiga gari sun gama komai sai ka zo ka gaya mana kaga ba zai yi amfani ba Group Captain Ibrahim Ali Bukar Kainan mataimakin daraktan yaɗa labarai na hedikwatan tsaro a Najeriya da haka agogo muke cewa karfe bakwai saura minti goma sha bakwai a Najeriya da Nijar. Shida saura minti goma sha bakwai kenan agogon GMT Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya garzaya shafinmu na bbc bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa. To a farkon shirin an ji cewa an ayyana zaman makoki na kwanaki uku a Kenya bayan mutuwar ɗalibai goma sha bakwai a wata gobara a makaranta. To madalla yanzu kuma sai filin gani a hanya. Shirye-shirye sun kammala don fara karɓar marasa lafiya a sashen kula da lafiyar tsofaffi zalla na asibitin koyarwa na Malam Amina Kano. a baya bayan nan ne aka buɗe sashen tsofaffi maza da mata don samun kulawar lafiya daga ƙwararrun likitoci sashen shine irinsa na farko akalla a jihar kano wanda aka samar da tallafin wani mai zuciyar taimako a filim na gani mina hanya na wannan makon wakilinmu na kano ya liƙa sashen inda ya tattauna da farfesa ibrahim mai gezawa shugaban sashen da kuma dr zainab abdulaziz umar a sashen To anan ina sashin kula da larurar tsofaffi a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke birnin Kano. Sabon sashi ne aka buɗe shi domin a rika kula da dattawa da suke fama da matsaloli na lafiya. Kuma na tare da likitan da yake kula da wannan sashe. Likita barka ka Assalamu alaikum masu eh, Sunana Professor Ibrahim Danjin Mai Gezawa. Kusan tun lokacin da aka bijiro da samar da wannan sashe ni ne ke shugabantar kwamiti da aka kafa domin samar da wannan ah, sashe. To daga baya kuma aka samu har aka horar da likitoci kusan guda biyar a wannan ɓangare. Kamar yadda kake gani sashe ne wanda aka ware shi na musamman saboda kula da matsalolin tsofaffi. Sabo ne. Eh. Sabo ne. Eh, nan a ina muke ga na ga kujeru ga kuma haske har da akwatin talabijin babba. Haka ne. Eh, nan shi ake kira kamar reception. wato gurin da mutum zai fara shigowa idan ya shigo wannan sashi kamar yadda kake gani akwai wannan bangare inda a nan ne yawanci eh, akwai a nan mutum zai zo ya karbi ya buɗe kati ya karɓi fayil ɗinsa wanda kuma eh, zai tafi da shi wurin da likita zai ganshi hmm. wannan bangare kuma ya ƙunshi kamar clinic tunda wannan wani sashe ne na musamman ya haɗa abubuwa da yawa da clinic kamar yadda za ka je clinic idan daga waje za ka zo a ganka ka kamar asibiti kenan sashen da za ka za a yi ma tambayoyi ka faɗi larurori kuma ka tafi gida ba a kwantar da kai ba sannan kuma eh, bugu da ƙari a nan ɗin kuma muna da ainihin eh, wurin kwanciya kamar ward kenan saboda haka komai an hada shi a guri ɗaya mm, kamar shi shi sashe guda eh nan wasu karafuna nake gani a jikin bango su na menene waɗannan yawa eh ayin ka kula ba shi yasa wannan din ya zama guri na musamman na tsofaffi abin da sa aka sa waɗannan saboda ba da kariya daga faduwa saboda kasan tsofaffi suna yawan faduwa to saboda haka idan ta kama mutum zai yi tafiya yana da abin da zai rike yadda ba zai faɗi din ba to wannan ma ba a kowanne irin guri ake samu ba sai irin wannan ward wanda yake na tsofaffi ne sannan nan kana iya gani eh, ɗaki ne mai gadaje biyu wanda idan an kwantar da mutum to in mutum biyu ne kawai a nan za a kwantar da shi kuma akwai banɗakuna su ma guda biyu eh, da sauransu sannan muna da wasu ɗakunan wanda suke na mutum ɗaya kuma eh, wanda ake kira aminiti. Na haka eh, kamar ah, mu koma farko kamar tun da farko me yasa aka buƙatar a samar da wannan sashi Yau, to buƙatar wannan sashi ta taso ne sakamakon ah, wato ganin cewa su tsofaffi fa ba wai kawai tsofaffi ne masu yawan shekaru ba a'a Ah, matsalolinsu sun bambanta da waɗanda suke ah, ba tsofaffin ba kuma suna da bukata ta musamman ta fuskar a gano ma menene yake damus domin yanayin cuta a waɗanda suke masu yawan shekaru irin wannan ya ɗan sha bamban da kama waɗanda ba su kai wannan shekarun ba alal misali mutum wanda yake dattijo haka zai iya zuwa da birkicewa ka gan shi yana ta bige-bige ya rikice ya yi waye idan a wanda yake bai kai wannan shekarun ba ne, abin da za ka fara tunani shi ne wani abu ne da ya shafi kwakwalwa to amma a ƙarshe a irin wannan sai ka gano ah, a abin da yake faruwa shi ne, wataƙila bayan gida ne ya kasa ko fitsari ne ya kasa ko kuma a'a yana da wata cuta da ta sa masa kamar abin da ya kira infection da sa mai zazzabi da dai sauransu to wannan zazzabin sai ya shafi har kwakwalwa da ya sa shi ya ta wannan bige bige so idan ka tsaya ka ce kawai za ka yi mai da hankali a kan abin da ya shafi kwakwalwar ne kawai to kuma ba za ka gane wancan abu to shi yasa ake buƙatar eh, samun samun horo na musamman yadda za ka mm. gane waɗannan abubuwa da kuma kulawa ta musamman kulawa ta musamman eh, eh, kamar shekara daga shekara nawa ne zuwa nawa wato dattijo yake iya zama ya cancanta ya zo wannan sashe haka a lura da shi a kimiyyance haka yake mafi yawanci a da ana ɗaukar shekaru 65 to amma kamar mu a ƙasar dai mun fi amfani da na shekara 60 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ta kayyade kenan eh. mm. to nan ga mu a wani daki na gado guda ne har da talabijin a ciki yawa eh yawa shi shi wannan kai mana bayanin sa eh shine ai nake cewa kaga ai can da muka fara zuwa gadaje biyu ne to nan kuma gado guda ɗaya ne shi ake kira amenity inda mutum shi kadai ila sai wanda yake kamar mai kula da shi ko wani abu haka mm, zai biya zai yawa mm, of course ai wanda yake gado ɗaya amenity ai ka san ya dan fita daban da wanda yake mai gado ya gadaje biyu mm. ko kuma sama da haka to kamar mai bude wannan sashe yake nufi kamar matsalolin tsaffi ne suke karuwa a cikin al'umma ko kuwa kamar harkar kula da lafiya ce ta burin kasa misali a arewacin Najeriya ko kuwa me yake nufi haka eh to gaskiya eh, babban abin da yasa aka samu ah, yanayi wanda yake mutane amma suna kai waɗannan shekaru ah, an samu ci gaba gaskiya eh, wajen gano cututtuka da wajen magance su saboda haka maimakon da a ce wasu cututtukan nan da nan sai su salwantar da rayuwar mutum yanzu saboda ana akwai hanyoyi da dama da ake gano su kuma a yi magance su tun kafin abin ya zama ya ta'azzara ya mm. Mm. to saboda haka kaga to shi yasa mutane suke iya rayuwa har su kai waɗannan shekaru to kuma saboda wannan din ne yasa ake da yawaitar mutane da suke kai wannan shekaru. kuma da matsalolinsu waɗanda suke Eh, ya shafe su ne kawai. Mm. Nan kusa da ni na ga wani ɗaki dogo haka kuma akwai kamar na lura akwai gadaje da yawa a ciki. Kwarai sosai kwa guda mm. goma ne. Eh, so muna da irin wannan guda biyu. Wannan ɓangaren da muke ciki ɓangaren maza ne. Wanda shi eh, to gadaje ne guda goma. So kaga a can mun ga guda ɗaya mun ga mai gado biyu nan kuma gadaje guda goma. To wanda yake ɓangaren maza. Akwai kuma na mata shi ma wanda yake irin wannan ɗin a ɗaya ɓangaren. Mm. To abin da nake so ka mai da hankali akai shine yanayin yadda wurin yake kaga in ka kula da wannan wajen budadden guri haka a bude yake kuma ga tebura da kujeru har da fridge eh. Eh, ma'aikatan jinya za su zauna ne to an yi wannan ne saboda ko suna zaune a nan amma suna hango mara lafiyar da yake shine ma na karshe saboda haka ko yaya aka ga wani canji kaga nan da nan za a gani mm. so a bashi ainihin taimako na eh, gaggawa. Eh. Eh. Amma likita menene hikimar mecece hikimar saka waɗannan akwatunan talabijin manya-manya haka? Eh to ai <laughs> wato ai saboda kamar yadda muka sani su wato tsofaffi akwai ɓangarori da dama da suka shafi wato lafiyarsu akwai abin da ya danganci wato yanayin tunani da kuma zamantakewa da nishaɗi da sauran abubuwa. To an sa wannan ne saboda wasu lokutan akan iya haɗa su da bidiyo a sa wasu abubuwa da su daga danganci a ilmantarwa akan wasu matsaloli nasu ko kuma a'a su saurari abubuwa da suke faruwa misali ta hanyar labarai da kuma wasu abubuwan da za su sa su ɗan nishaɗi wasu 'yan wasannin kwaikwayo da sauransu wannan shi kansa yana daga cikin ɓangare na ainihin eh, shawo kan wasu matsaloli da suke damun eh, yanzu nusu tsofaffi ne. Profesa zan dawo wajen ka kuma eh, muna tare da Dr. Zainab wadda ita ma tana daga cikin jami'ai da za su rika lura da tsofaffi a wannan sashe da za a rika kula da lafiyarsu. Mm-hmm. Bari mu ji kamar Dr. Zainab yaya ake kula da shi dattijo idan an kawo shi wannan sashi musamman wanda ya kai shekara 60 ko mace ko namiji ya tsarin kula da su yake a wannan sashi? Sunana Dr. Zainab Abdulaziz Umar. So shi wannan sashi na kula da dattijai maza da mata. Tsarin shi ne idan dattijo ya zo akwai likita wanda zai gan shi. Idan likita ya gani zai ga wani irin rashin lafiya ne. rashin lafiyar wani lokacin za a samu ko abu ne da yake buƙatar kulawa ta gaggawa ko kuma abu ne ba ta na gaggawa ba in eh, matsala ce wanda take buƙatar kula na gaggawa akwai likitoci wanda za a ajiye a wurin nan su za su ba wa mutum kulawa ta gaggawa a wannan wuri idan aka ba da wannan kulawa ta gaggawa zai buƙaci a kwantar da mutum sannan kuma zai yi wani bangare ne na er, wani specialization wanda wani wata kwarewa wata kwarewa mm. da wani zai zo ya duba dan misali kamar mace kwakwalwa ko ko ciwon kashi ko hanta ko ko koda so akwai kuma likitoci da su ma suke da sha'awa na kula da dattijai a wannan su waɗannan bangaren kuma suna da horo na kula da tsofaffi din eh to horo yana zuwa a hankali ko da ba duka ba misali ko da ba duka ba sun san dai me ya kamata su yi idan kula ce ta dattijai amma kuma wannan eh, horo watakila zai zo daga baya da kuma sauransu to kamar akwai wasu larurori ne ne kamar akwai wasu larurori da suka keɓanta ne ga maza dattijai da mata dattijai haka eh akwai kamar da yadda muka sani yanayi na ciwo kowa zai iya samun ciwo sannan akwai amma ciwuka da za a ce maza sun fi samu ko kuma a ce wannan mata sun fi samu kamar idan muka ɗauki matsala na matsala na fitsari ko toshewar hanyar fitsari ko kuma wannan wata halitta da ake ce ma prostate a maza ne kawai shekaru suna karuwa wannan halitta tana kumbura so kuma ta nan ne hanyar fitsari yake wucewa so wannan kumburin da yake sai ya matse hanyar